Littafi na biyar, foto na ɗaya, Na'aman ya ziyarci Elisha, sarakuna ta biyu Sura biyar aya ɗaya zuwa sha biyu. Bayan mutuwar Sarki Suleiman, kabilan Isra'ila sun kasu biyu, sashe na arewa yana da kabila goma, sashe na kudu yana da kabila biyu da ake kira Yahuda. Arewacin Isra'ila akwai wata ƙasa da ake kira Siriya. siriyawa makiyayan isra'ila ne na'aman shugaban mayakan siriya jarumi ne amma abu ɗaya ya dame shi wato ciwon kuturta kuma bai san inda zai warke ba akwai wata baiwa a gidan na'aman da ta fito daga kabilar isra'ila da ta ji labarin ciwon na'aman ta ce wa uwar gidanta, Da Ubangijina yana tare da annabin nan na Samariya, da ya warkar da shi, na'aman bai san maganar Allah ba, kuma ga Isra'ila abokan gabansu ne, amma ya yi tunani ya tafi shi gani ko mutumin Allah nan zai taimake shi. Na'aman ya aika da kyautai na musamman zuwa sarkin Isra'ila. amma sarkin isra'ila ya damu domin bai iya warkar da na'aman ɗaya daga cikin bayan sarki ya gaya masa su tafi wurin annabin allah elisha a isra'ila na'aman tare da mayakansa suka zo gidan elisha elisha ya ƙi fitowa ya tarbi na'aman amma ya ce ma bayinsa su gayawa na'aman shi je ya nutsa sau bakwai cikin kogin urdun zai warke daga kuturtarsa wannan magana ta sa fushin na'aman ya ƙuna har ya ce ina dalilin da ilisha bai fito ba ya yi magana da ni yana tsammani ilisha zai zo ya ɗibiya masa hannu ya kira bisa sunan allah ya warkar da shi na'aman ya ce muna da koguna masu kyau a Siriya fiye da Urdun da zan yi wanka, na'aman ya fusata. Ilisha ya yi haka ne domin ya nuna ma na'aman Allah kaɗai zai iya warkar da shi, ba wani annabi ba ko wani magani. Foto na biyu, naman cikin kogi. Sarakuna ta biyu Sura biyar aya sha uku zuwa sha tara Bayan da Na'aman ya yi fushi, bayansa suka roƙe shi, suka ce, Idan mutumin Allah ya ce ka yi wani abu, ba za ka yi ba? Me zai hana ka yi biyayya da abin da ya ce domin ka sami lafiya? Na'aman ya yarda, ya tafi kogin Urdun ya nutsa sau bakwai, ya warke sumul. na'aman ya ji daɗi sosai ya yi murna da samun lafiya na'aman da mutanensa suka koma wurin ilisha sai na'aman ya ce yanzu na gasganta ba wani allah a cikin duniyan nan sai allah na isra'ila na'aman ya yi alkawali daga nan gaba zai bauta wa allah na isra'ila mai rai shi kaɗai Na'aman ya ba Ilisha kyauta, amma Ilisha bai karɓa ba. Na'aman ya dawo gida cike da murna. Wannan labari yana taimakonmu mu gane da Allah yana ƙaunar dukan mutane. Na'aman maƙin Isra'ilawa ne, amma duk da haka Ilisha ya taimake shi. Ta wurin wannan kuma Na'aman ya gane da taimako sai wurin Allah kaɗai yake. wannan labari muhimmin ne ga mutane don su gane ikon Allah. Yesu yana so mu ba da labarinsa ga mutane, ta wurin haka za su san shi, kuma su yabi Allah kamar na'aman ya yi. Foto na uku Ilisha da mayakan Allah, sarakuna ta biyu Sura shida aya takwas zuwa sha bakwai. sarkin siriya ya yi shirin yaƙi da isra'ilawa ya aike mayaƙansa su yi yaƙi da isra'ilawa a wani wuri ubangiji ya faɗa ma ilisha abin da zai yi ilisha kuma ya gaya ma sarkin isra'ila su bar wannan wuri domin sarkin siriya zai aika da mayaƙansa a can an yi haka har sau da dama har sarkin siriya ya yi fushi ƙwarai domin yana tsammani wani cikin mutanensa ya ruɗe su, amma sun gaya masa ba laifinsu ba ne. Ilisha ne mutumin Allah domin ya san dukkan abin da kake yi, kuma yana gaya wa sarkin Isra'ila. Da jin haka sai sarkin Siriya ya yi shirin kama Ilisha domin ya sami labari. Ilisha yana da zama a garin Dotan. sarkin Siriya ya aike mayaƙansa su kewaye birnin, da fitowar bawan Ilisha da safe, sai ya ga mayaƙan Siriya sun kewaye birnin, tsoro ya kama shi, ya ce ma Ilisha, Me za mu yi? Ilisha ya ce masa, Kada ka ji tsoro, mayaƙanmu sun fi nasu yawa. Ilisha ya yi addu'a ga Ubangiji. ya buɗe idanun bawansa ya ga al'ajabi Allah ya buɗe idanun bawan Ilisha ya ga dawakai da karusai da mayaƙa na wuta bisa tudu kewaye da su mayaƙan Ubangiji ne sun zo su taimaki Ilisha Ilisha bai ji tsoro ba domin ya sani Allah yana tare da shi shi zai kiyaye shi ya sani kuma ikon Allah ya fi na mutum Allah yana da iko har yanzu yana lura da mu kamar Elisha. Foto na hudu Elisha da makafin mayaƙa Sarakuna ta biyu Sura shida aya sha bakwai zuwa ashirin da uku Mayaƙan Siriya sun zo su kama Elisha Ilisha ya yi addu'a ga Ubangiji a maida su makafi, Ubangiji kuma ya amsa masa. Ilisha ya zo wurinsu ya ce, Kun ɓata, ku zo in nuna maku hanya zuwa wurin waɗanda kuke buɗa. Ilisha ya tafi da su har zuwa Samariya babban birnin Isra'ila, wadda take kilomita sha biyar daga Dotan. Lokacin da suka shiga birnin, Ilisha ya yi addu'a domin Ubangiji ya buɗe idanunsu, Ubangiji kuma ya amsa. Da Siriyawa suka buɗe ido, suka ga abokan gabansu kewaye da su, suka yi mamaki. Sarkin Isra'ila ya tambayi Ilisha, In kashe su? Ilisha ya ce, A'a, ka ba su ci da sha, ka bar su su koma gidajensu. Ilisha ya gaskanta Ubangiji zai kula da su, kuma ya san ikon Allah yana da girma. Mutane sun saurari maganar Allah ta bakin Ilisha, kuma sun ga ikon Allah cikin rayuwarsa. Idan mun dogara ga Allah, mutane za su gani su girmama Allah su kuma dogara gare shi. Foto na biyar An kai hari Samariya Sarakuna ta biyu Sura shida aya ashirin da hudu zuwa Sura bakwai aya biyu Kwanan baya Siriyawa sun kai hari Samariya sun yi kwanaki suna kewayar birnin saboda haka mutanen gari sun rasa abinci yunwa ta dame su wata rana sarki yana gewayar birni bisa ganuwa wasu mata suka roƙe shi abinci domin yunwa ta dame su har sun kai ga cin ’ya'yansu sarki ya fusata ya ce da ubangiji yana taimakonmu ai da mun ci nasara ga siriyawa sarki ya yi shawarar kashe ilisha bawan ubangiji domin bai taimake su ba sarki ya aiki bawansa wurin ilisha ilisha kuma ya ba shi amsa cewa gobe kowane irin abinci zai yalwata cikin birni har a kasuwa zai yi arha wani bawan sarki ya ce wannan bai taɓa faruwa ba ko allah bai iya yin wani abu haka ilisha ya ce masa saboda ka yi shakka za ka ga ya faru gobe amma kai ba za ka sami daman cin ko ɗaya daga cikin abincin ilisha ya san mutanen nan suna cikin wahala amma ya sani allah zai lura da su ilisha ya yi hankuri har lokacin da ubangiji ya taimake su saurara ka ji yadda ubangiji ya taimake su Foto na shidda Labarin kutare hudu Sarakuna ta biyu Sura bakwai aya uku zuwa ashirin A wannan yini Ubangiji ya yi babban al'ajabi da ya kubutar da mutanensa. Sa'an da duhu ya yi mayaƙan Siriya sun riƙa jin wata hayaniya kamar wasu rundunonin yaƙi. Mayaƙan Siriya suna tsammani ƙasashe maƙwabtan isra'ila ne suka aika da sojoji don su taimake su sai suka ji tsoro suka gudu suka bar dukan abin mallakarsu mutanen isra'ila da ke samariya ba su san abin da ya faru ba a wannan lokaci akwai kutare hudu da ke bakin ƙofar birni suna baran abinci gashi babu abinci a birnin suka ce idan mun ci gaba da zama a nan za mu mutu bari mu kai kanmu ga rundunar siriyawa in sun yafe mana mu rayu in ba a yafe mana ba mu mutu da sun je wurin ba su tar da kowa ba sun je wurin da siriyawa ke kwana sai sun sami abinci mai yawa da kayayyaki da kuɗi da sun fara ɗauka waɗannan abubuwa daga baya sun yi tunani sun ce abin da muka yi ba shi da kyau yau rana ce ta albishir a samariya sai suka dawo cikin birni suka faɗa ma sarki sarki ya yi mamaki tare da murna da jin wannan labari ya aike ma'aikatansa su kula da dukkan mutane da suka fito daga cikin birni su sami abinci wani mutum da ya yi tsammani allah ba zai iya yin haka ba yana tsaye bakin ƙofar birni mutane da yawa a guje suka kiɗe shi ya faɗi ya mutu abinda ilisha ya faɗi ya cika mutanen Samariya suka wadata da abinci suka yi yabon Allah domin taimakonsa, kamar yadda kutaren nan suka yi farin ciki da ba da labari mai daɗi, haka ya kamata mu yi farin ciki da ba da labarin Yesu almasihu. Muna buƙatar gaya wa sauran mutane wannan labari domin su san shi. Hoto na bakwai Yunana ya gudu daga fuskar Allah Yunana Sura ɗaya aya ɗaya zuwa bakwai Bayan annabi Ilisha ya mutu, wani annabi ya tashi, sunansa Yunana. Allah ya aiki Yunana zuwa Ninive, shi gaya wa mutanen wannan birni, idan ba su tuba ba zai hallaka birnin da wuta, amma Yunana ya ƙi biyayya da maganar Allah, ya tafi birnin Siriya inda maƙiyan Isra'ila suke. Yunana baya so mutanen Niniva su tuba, shina so Ubangiji ya hallaka su, sabili da haka nan, ya gudu zuwa Tarsus. Birnin Tarsus yana hannun riga ga Ninive. Jirgi ya ci gaba da tafiya, Yunana ya koma can ƙasan jirgi yana barci. sai Allah ya aiko da babban iska bisa teku har jirgi yana son nutsawa mutane sun ji tsoron hallaka suka jajjefa dukan kayayyakinsu na nauyi cikin teku sun yi kira ga allolinsu amma ina babu amsa yunana yana can yana barci shugaban matukan jirgi ya iske yunana yana barci ƙasan jirgi ya tashe shi ya ce, Ka kira bisa ga Allahnka mu gani ko zai cece mu, domin tsoro ya kama su. Wani lokaci mukan yi hali irin na Yunana, wato rashin biyayya ga umarnin Allah. guje ma fuskar Allah ba zai taimake mu ba, sai mu roƙi Allah ya canza zukatanmu mu zama masu biyayya da shi. Foto na takwas Yunana da babban kifi Yunana Sura ɗaya aya takwas zuwa Sura biyu aya goma Matuƙan jirgi suna ƙoƙarin sanin dalilin iskan, suka tambayi Yunana shi wane ne, kuma me yayi? Yunana ya ce masu, Ni ba Isra'ile ne, ina bauta wa Allah wanda ya yi duniya da teku, sa'an nan ya ce masu, na yi gudu daga fuskar Ubangiji, sai matuƙan jirgin suka ji tsoro da jin haka, suka tsauta masa da ƙarfi don mi ya yi haka, mi za mu yi da kai domin hadari shi kwanta? Sai Yunana ya ce, Ku jefa ni cikin teku, hadarin zai kwanta, domin an yi shi sabili da ni, masu jirgi ba su so su yi haka. sun yi ta ƙoƙari da jirgi amma iska ya ƙara tsananta masu sun yi roƙo ga ubangiji kada ya hukumta masu kan yunana sa'an nan suka jefa shi nan da nan teku ta kwanta matuƙan jirgi suka yi mamaki da abin da ya faru suka miƙa hadaya ga ubangiji da alkawalin cewa za su bauta masa Ubangiji ya shirya babban kifi ya haɗiye Yunana. Yunana ya yi kwana uku cikin cikin kifi bai mutu ba, ya yi addu'a ga Ubangiji cikin cikin kifi, ya yi tsammani Ubangiji ya ƙi shi, yanzu ya sani Allah yana ƙaunarsa, domin ya cece shi. Yunana ya yi wa Allah godiya domin al'ajabinsa. kifi ya yi aman yunana bakin gaɓar teku ubangiji yana ƙaunar mu yana so mu komo mu yi masa biyayya ubangiji yana a shirye ya amsa addu'armu foto na tara yunana a garin ninive yunana sura uku aya ɗaya zuwa goma bayan da kifi ya yi aman yunana a gaɓar teku ya yi biyayya ya tafi Ninive. Ninive babban birni ne, da Yunana ya isa can ya fara gaya masu saƙon Ubangiji, yana cewa, Ubangiji zai hallaka ku saboda muguntarku, idan ba ku tuba ba, da jin haka sai suka bar dukan muguntarsu, suka roƙi Allah ya cece su, saboda haka har sarki Ninive ya tuɓe dukan darajarsa. ya zauna ƙasa ya yi umarni a yi azumi da addu'a ga Ubangiji, kuma a tuba ga barin zunubi, suka yi azumi da addu'a, Ubangiji kuma ya yafe masu. Labarin Yunana yana tuna mana da mutuwar Yesu da tashinsa. Kamar yadda Yunana ya yi kwana uku cikin cikin kifi, ya dawo ya tafi ninivi ya kai saƙon Allah wurin abokan gabansa, haka kuma Yesu ya mutu ya tashi bayan kwana uku domin ya sulhunta mu da Allah, mu da muke abokan gabansa, sabili da zunubanmu. Idan mun yi kamar yadda mutanen Ninive suka yi, mu bar zunubanmu mu yarda da Yesu shi kaɗai ne mai ceto. Ubangiji zai gafarta mana zunubanmu, ya ba mu rai na har abada. thank you Kaso na goma Esta da Sarki Esta Sura ɗaya aya ɗaya zuwa Sura biyu aya sha takwas Shekaru da dama bayan mutuwar Yanana, wata babbar al'umma ta yi yaƙi da Isra'ilawa, sun ci birnin Urshalima da yaƙi, sun kama bayi da yawa sun tafi da su bauta. Bayan wasu shekaru, Sarki Xerxes yana neman yarinya kyakkyawa domin ta zama sarauniyarsa aka yi ta kawo masa 'yan mata bai samu wadda yake so ba sai da aka kawo masa esther ya ga wadda ta dace da shi sai ya miƙa sandarsa ta zinariya sarki bai san esther ba isra'ila ba ce mardokai kuma kawun esther ne yana ɗaya daga cikin manyan mutanen sarki da jin esta ta zama sarauniya mardokai ya aika da saƙon ƙarfafawa a cikin wannan lokaci cikin baƙuwar ƙasa isra'ila sun yi biyayya ga maganar allah kuma sun yi zaman mutanen allah ko da yake akwai wuya cikin halin bauta a ƙasar marasa tsoron allah mai sauraro za ka ji yadda Ubangiji ya ceci bayansa. Foto na sha ɗaya Mardokai ya ƙi yin sujada Esta Sura uku aya ɗaya zuwa Sura hudu aya sha bakwai Sarki mutum ne cike da iko, domin yana mulkin ƙasashe da yawa. Haman shi ne mataimakin sarki sabili da hakanan ya yi takama da wannan mukami domin mutane su yi masa sujada mardokai ba isra'ile ya ƙima haman sujada sai allah mai rai shi kaɗai wannan abu ya sa haman ya yi fushi ƙwarai har ya ƙi mutanen isra'ila shina so ya hallaka su duka haman ya kai ƙarar isra'ilawa wurin sarki da sarki ya yarda haman ya cika gurinsa sai ya sa aka kafa wasu ƙarafuna domin rataye mardokai da mardokai ya ji wannan labari ya aika saƙo zuwa esther domin ta je ta roƙi sarki kada a aikata wannan abu esther ta ji tsoro sosai da jin saƙon domin duk wanda ya zo wurin sarki ba tare da ya kira shi ba za a kashe shi mardokai ya sake aika wurin esther cewa watakila allah ya baki wannan mukami domin ki ceci uwanki esther ta mai da amsa za ta tafi wurin sarki amma a gayawa sauran 'yan uwanta su yi azumi da addu'a dominta. Mardokai da Esta da sauran Isra'ilawa sun zama cikin mawuyacin lokaci. Mardokai ya san Allah ya fi abokan gabansa ƙarfi, kuma ya ba da gaskiya Ubangiji zai cece su. Ko za mu iya yi ma Ubangiji biyayya haka? Muna da abokan gaba da yawa a duniyan nan. waɗanda ba su san Yesu ba, sai mu bari haskensa ya haskaka a cikinmu domin mu zama shaida. Foto na sha biyu Cin abincin Esta Esta Sura biyar aya ɗaya zuwa Sura bakwai aya goma Allah yana amfani da hanyoyi daban-daban domin taimakon bayinsa. Esta ta shiga wurin sarki, sarki ya miƙa mata sandarsa ta zinariya, wannan ya nuna ya yi murna da ganinta, kuma dukan abin da ta tambaye shi zai yi mata. Esta ta gayyaci sarki da Haman wurin cin abinci da ta shirya. A lokacin da suka zo, sarki ya tambayi Esta, menene ki. sai ta ce idan sarki ya yarda ya ceci mutane na daga hallaka domin an yi shirin hallaka mu duka sai sarki ya ce wane ne ya yi wannan mugun aiki ta ce haman sarki ya yi baƙin ciki ƙwarai sai ya ba da umarni a rataye haman bisa ƙarafunan da ya shirya domin rataye mardokai esta da mardokai da dukkan isra'ilawa suka yi zaman lafiya a cikin Persiya, aka naɗa mardokai matsayin Haman. Hoto na sha uku Daniel da abokansa Daniel Sura ɗaya aya ɗaya zuwa sha shidda Akwai mutane masu ƙaunar Allah annabawa kamar su Elisha da Yunana. masu kai saƙon Allah zuwa mutane. Allah ya yi saƙo da yawa zuwa Isra'ilawa domin kada su ƙetare dokarsa. Akwai manzannin Allah kamar Amos, Hosea, Ishaya, Irmiya da Malachi. Isra'ilawa ba su kasa kunne gare su ba, sun yi ma Ubangiji tawaye, sun bauta ma gumaka, sabili da haka Allah ya sa sarkin Babila Nebuchadnezzar ya zo da babbar rundunar yaƙi ya ci ƙasar Isra'ila, suka lalata Urshalima, suka tafi da bayi da yawa da kuma fursuna. Sarki ya zaɓi samari kyakkyawa su zama mataimakansa, wato Daniel, Shadrach, Meshach da Abednego na kabilar Yahuda. Daniel ya sami tagomashi wurin sarki sabili da hikima da baiwa da Allah ya bashi cikin dukan abin da sarki ya sa su yi. Daniel da abokansa sun damu saboda cin abincin da an miƙa ga gumaka, ba su so su yi rashin biyayya ga Allah. Daniel ya roƙi mai yi masu hidima su riƙa cin mabunƙasa da ruwa kaɗai aka kuma yarda masu mai lura da su yana ƙaunar daniel yana so ya taimake su amma yana jin tsoron sarki sai ya ce masu idan rashin lafiya ya kama ku sabili da rashin abinci mai kyau za a kashe ni daniel ya ce masa ka gwada mu kwana goma za ka ga ikon allah bayan da Daniel suka ci mabunƙasa da ruwa kwana goma, aka duba su aka ga sun fi dukkan sauran ‘yan sarƙa da ke cin abincin sarki. Bayan da sarki ya yi masu gwadawa, sai ya ga Daniel da abokansa sun fi sauran ilimi da hikima. Ya naɗa su ministocinsa, Daniel da abokansa suna da ƙarfi da biyayya ga maganar Allah, shi ya kai su ga wannan matsayi, mu yi biyayya ga maganar Allah maimakon mutum. Foto na sha hudu Daniel da Sarkin Babila Daniel Sura biyu aya ashirin da hudu zuwa arba'in da tara Sarki ya yi wani mafalki da ya ba shi tsoro da ya falka kuma bai tuna da kowane irin mafalki ba ne ya kira masu duba da masu sihiri da masu hikima domin su yi masa fasara amma sun ce yaya za mu ba da fasara idan ba a gaya mana irin mafalkin sarki ya hasala ya ɗauki niyya a kashe dukkan masu duba da sihiri da masu hikima na babila idan bai samu fasarar mafalkinsa ba a cikinsu akwai su daniel daniel ya ce ya yaran sarki ya ɓaci haka da jin abin da ya faru ya tafi wurin sarki domin a ba shi dama kaɗan domin yin tunani daniel da abokansa suka tafi gida suka yi ta addu'a ga allah domin a sami mafalkin da fassararsa a daren nan ubangiji ya bayyana wa daniel mafalkin da fassararsa sai daniel ya koma wurin sarki ya gaya masa mafalkin dalla-dalla da kuma fassararsa sarki ya yi murna sosai har ya ce ma daniel hakika na sani Allahnka ya fi kowane Allah girma, Shi ne sarkin sarakuna sarki ya ba daniel babban matsayi a cikin ƙasarsa ya kuma ba shi kyautai da yawa da mulki bisa masu hikima na babila daniel ya yi roƙo ga sarki ya sanya su shadrach a sha'anin ƙasar babila amma shi a bar shi fadar sarki wannan labari yana taimakonmu mu gane Allah shi ne mai mulkin duniya duka, mulkinsa kuma bai da matuƙa. Daniel ya dogara ga Allah, Allah kuma ya taimake shi, ya biya masa bukata. A yau Allah yana nuna ƙaunarsa gare mu ta wurin aiko da mai ceto Yesu almasihu. Idan muna ƙaunar Allah, mu ƙaunaci wanda ya aiko domin cetonmu daga hallaka wato annabi isa foto na sha biyar gumkin zinariya daniel sura uku aya ɗaya zuwa sha takwas nebkanezar sarkin babila ya gina wani gunki na zinariya mai sifar mutum tsawonsa kamu sittin faɗinsa kamu shidda sarki ya yi umarni kowa shi yi ma wannan gumki sujada wanda ya ƙi za a jefa shi cikin tanderu na wuta mai zafi ƙwarai wannan doka ta zama da wuya ga 'ya'yan isra'ila da ke cikin wannan ƙasa domin sun sani allah ya ce ba za ka yi bautar gumaka ba za ka bauta ma Allah shi kaɗai wasu mutane sun ga sun ƙin sujada lokacin da kowa yake yi sai suka kai ƙara wurin sarki sarki ya aika da sojoji aka kamo su ya ce masu idan ba su yi sujada ga gunkin ba za a jefa su cikin tanderu na wuta babu kuma wani Allah da zai cece su Shadrak da Meshach da Abednego ba su ji tsoro ba sun ce masarki Allahnmu yana da iko ya cece mu daga wutan da suka faɗi haka sarki ya hasala sosai nan da nan ya umarta a jefa su cikin tanderun wuta Foto na sha shidda Tanderun wuta Daniel Sura uku aya sha uku zuwa talatin Sarki ya ga lokacin da aka jefa abokan Daniel cikin tanderu har sojinsa guda ya mutu don tsananin zafi. Sarki ya duba cikin tanderu ya ga su Shadrach su uku suna yawo tsakiyar wuta ba abin da ya same su. sarki ya ga wani mutum tare da su wato mala'ikan Allah ne ya zo ya cece su sarki ya yi mamaki sai ya fito da su ukun daga cikin wuta babu abin da ya same su sarki ya ce hakika Allah na Shadrach da Meshach da Abednego ya fi kowane Allah girma su Shadrach suna biyayya ga Allah don haka sun yarda su sha kowane irin wahala sabili da shi yesu almasihu ya ce ma almajiransa za ku sha wahala cikin wannan duniya amma wanda ya jimre har matuƙa za shi gaji rai na har abada Foto na sha bakwai Daniel yana roƙon Allah daniel Sura shida aya ɗaya zuwa sha biyar Shekaru da dama bayan mutuwar Nebuchadnezzar, an naɗa Darius sarkin Babila. Sarki ya ga daniel ya fi dukan mutanen Babila ilimi da hikima, sai ya naɗa shi shugaban hakimai. Sauran hakimai suka yi ƙyashin daniel suka nemi laifi gare shi, amma ina Daniel amintacce ne, da suka ga babu inda za su sami laifi sai wurin addininsa, sai suka yi roƙo ga sarki, kada a yi roƙo ko su jada ga wani Allah sai dai ga sarki kaɗai, wanda ya taka wannan doka za a jefa shi cikin kogon zakuna. Sarki bai ji daɗi ba da roƙon hakimai, amma ya ba su izini su aikata. Da Daniel ya ji haka, ya gane ana so a kashe shi, amma ya sani dole shi yi biyayya ga Allah, sai ya shiga gidansa ya yi ta addu'a kamar yadda ya saba yi. Da hakimai suka iske Daniel shina addu'a, sai suka faɗa wa sarki, sarki bai ji daɗi ba domin shina ƙamnar Daniel, amma babu dama ya riga ya ba da izini Daniel ba shi tsoron mutuwa yana son shi yi biyayya ga Allah ko da za a kashe shi aka jefa Daniel cikin kogon zakuna aka rufe bakin ƙofar sarki Darius bai yi barci ba daren nan domin baya son rabuwa da Daniel Foto na sha takwas Daniel cikin kogon zakuna Daniel Sura shida aya sha shida zuwa ashirin da hudu Sarki ya yi sammako kogon zakuna ya ce, Daniel, ko Allah ya cece ka daga bakin zakuna? Sarki ya yi farin ciki da jin amsar Daniel cewa, Ubangiji Allah na ya aiko mala'ikansa ya rufe bakin zakuna ba su yi mani komi ba sarki ya ji daɗi ƙwarai ya fidda daniel daga ramin zakuna ya aika a kamo dukkan hakimai maƙiyan daniel a jefa su cikin ramin zakuna aka jefa su zakuna suka yayyage su suka cinye su sarki ya yi shela ko'ina cikin ƙasarsa kowa ya ji tsoron allah na daniel domin shi ne mai rai wanda yake mulki har abada. Daniel ba shi tsoron mutuwa, don ya tabbata Allah yana son shi, zai kuma tsare shi daga kowane bala'i. Dole idan muna ƙaunar Allah, mu yi biyayya gare shi. Za mu sami matsaloli da yawa, amma Allah zai tsare mu kamar yadda ya tsare Daniel. hoto na sha tara Nehemiya a gaban sarki Nehemiya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa Sura biyu aya tara Nehemiya yana zamne a ƙasar Babila shekaru da dama bayan mutuwar Daniel. Nehemiya shi ne sarkin shayaswa na sarki. Abokan Nehemiya sun zo daga Urshalima domin su ziyarce shi, suka ba shi labarin an ce Urshalima da yaƙi, duk birnin ya lalace. Nehemiya ya damu ƙwarai da jin haka, ya yi addu'a ga Allah domin sarki ya ba shi izini ya koma Urshalima ya sake gina birnin. Ya ci gaba da aikinsa, har wata rana sarki ya gane shina da damuwa, ya tambaye shi dalili. Nehemiya ya ce ma sarki, birnin kakannina ya lalace duk garin birnin ya faɗi sarki ya ce masa me za ka yi yanzu nehemiya ya ce ina roƙon izini wurin sarki in koma urshalima in sake gina birnin sarki ya ba shi izini tare da dukiya mai yawa domin shi iya gudanar da aikinsa Allah yana da iko har koyaushe, idan muna nuna biyayya gare shi, zai yi mayan al'amura ta wurinmu, kamar yadda ya yi da Nehemiya. Foto na ashirin Nehemiya ya yi shirin gyaran Urshalima, Nehemiya Sura biyu aya sha ɗaya zuwa ashirin. Nehemiya ya koma Urshalima tare da kaya da yawa da sojoji domin su tsare shi, sun sha tafiya har wata hudu kafin su kai Urshalima. Kwanaki da dama bayan komawarsa, Nehemiya ya tafi da dare shi duba yadda birnin ya lalace da yadda za shi gyara shi. Washe gari, Nehemiya ya kira shugabannin Isra'ila domin shawara da nuna yadda Allah ya sa a zuciyarsa ya gyara birnin da kuma nuna kaya da sarkin Babila ya bashi. Shugabannin Isra'ila suka yi murna da ba da goyon baya domin sake gina Urshalima. Suka yi fata Allah ya taimake su cika wannan niyyar. Foto na ashirin da ɗaya Ginin katangar Urshalima Nehemiya Sura uku aya ɗaya zuwa Sura shida aya sha takwas Mutane sun sha aiki domin sake gina wannan birni, sai da suka fidda ƙazamta duka waje, suka fara ginin birnin da mayan duwatsu. Kowa da kowa ya sa hannu ga wannan aiki domin a gama shi. abokan gabansu suna so su dakatar da wannan aiki suka aika wa Nehemiya wasiƙa domin su ba shi tsoro wai za su aika da sojoji su kashe dukan magina da Nehemiya ya ji haka sai ya shirya matsara kowa da takobi da mashi domin kare kowane irin hari Nehemiya ya ƙarfafa jama'a sai suka ƙarfafa suka ci gaba tare da ɗamarar yaƙi. Shaiɗan ba ya so mu yi biyayya ga Allah, sabili da hakanan Nehemiya da ’yan uwansa suka sha wahala ga abokan gabansu. Foto na ashirin da biyu Ezra yana karatun dokoki Nehemiya Sura takwas aya ɗaya zuwa Sura sha uku aya talatin Bayan an ƙare ginar katanga da ƙofofin birni, Isra'ilawa suka haɗa kansu domin su zama al'umma ɗaya ta Ubangiji. Isra'ilawa suka taru, suka yi godiya da girmama Allah. Ezra marubuci ya karanta maganar Allah tare da Nehemiya da wasu shugabannai. Dukan mutane suka saurara, maganar Allah ta soki zuciyar mutane, har suka yi kuka sabili da sun gane kuskurensu. Nehemiya da shugabanni suka ce ma jama'a, Ku yi murna da farin ciki domin ɗaukaka sunan Allah. Nehemiya da jama'a suka yi bikin murna suka rera waƙoƙi da bushe-bushen algaita domin ɗaukaka Ubangiji. Idan mun dogara ga Allah cikin wahala, haka wasu za su ƙarfafa su dogara ga Allah a lokacin jaraba. Hoto na ashirin da uku Yesu ya nuna hanyar samun ceto Roma Sura biyar aya takwas Shekaru da dama bayan Daniel da Nehemiya, Allah ya aiko da annabi Isa cikin wannan duniya domin ceton mutane daga hukumci mai zuwa. Kamar yadda Daniel da Nehemiya suka sami maƙiya, haka Yesu almasihu ya samu maƙiya da yawa. har ma maƙiyansa suka kashe shi bisa gicce ba tare da ya yi wani laifi ba bayan kwana uku allah ya tashe shi daga matattu allah ya yarda abokan gaban yesu su kashe shi domin ya ɗaukaka shi zuwa sama bayan kwana uku haifuwar yesu da mutuwarsa da tashinsa daga matattu shi ne kaɗai shirin da Allah ya yi domin mu iya samun gafarar zunubanmu da samun ceto ta wurin bangaskiya ga annabi Isa. Annabi Isa ko Yesu almasihu yana so mu zama masu adalci kamar Ilisha da Esther, don haka mu yi abin da zai girmama Allah. Foto na ashirin da hudu Yesu ya gwadi hanyar ceto Matta Sura bakwai aya sha uku Yohana Sura sha hudu aya shidda A nan Yesu almasihu ya yi mana misalin hanyar zuwa aljanna da miƙaƙƙiyar hanya wadda mutum hudu ke biye da ita. Da shike dukan mutane sun yi zunubi, sun kasa kuma ga darajar Allah. Allah ya aiko da Yesu musamman domin ya cece mu, hanyar nan zuwa rai Yesu ne da kansa. Labarin Elisha da Daniel da Nehemiya da Esther suna nuna mana yadda ya kamata mu yi biyayya ga Allah da maganarsa. ‘Yan uwana masu saurare, kowa yana son shiga gidan aljanna. to babu wata hanya sai dai ta wurin ban gaskiya ga Yesu, wato annabi Isa, mu yi tunani mu karɓi mai ceto kafin wuri ya ƙure. uwana mun ƙare wannan littafi, muna fata za ya ba ku koyaswa da yawa, mun gode domin saurare da hankulinku. Alherin o na abe mama ne, Yesu ya ba da fansar mai fansar mai to ranar da na tuba fa alherin sanana alheri kwa zai kai wurin